الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقولي مع الله سبحانه وتعالى لبما يكون ساجع دوا دنشي قبل قراءة للتاين صحيح البخاري من أجكين كتاب التفسير متاشير متيو سورة براءة imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ce suratu bara'a surat bara'a wadda aka fi sani da suratu tauba an yi saɓani game da rashin rubuta bismillah bismillah rahman rahim ga farkon ita wannan tsora. wasu malamai sun ce saboda ta sauko ne da takobi cewa a gwabza tsakanin musulmi da kafirai babu maganar zama lahiya an jaye amana ta sulhu da zama lahiya saboda haka je a ba sa bismillah rahman rahim gare ta ba wasu malamai suka ce a saboda su sahabbai da suka hada alqur'ani da suka kawo wurin sai suka yi shakka shin da ita da amfal sura guda ta ko kuma surori biyu ne don haka sai sun kasance tazara ta gwargwadon shekara guda wadda babu rubutu tsakaninta da amfan wannan kawai na dushi a matsirin jaye wanda imamu hakim ya rawaito shi da annasa'i da kuma wasu daga cikin ba'abu a ashabi sunan wali jatan malam ya fara fassara mana ɗaiɗai kun kalmomi da a cikin wannan sura wali jatan kullu shay'in ko menene adhaltahu fi shay'in da ka shigar da shi cikin wani abu shi aka ce walijatan shigar da wani abu tsakanin wani abu shine walijatan walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walija wal mu'minina walija fi shay'in ash-shuqqatu walakin ba'udat alaihim zango na tafiya alhabalu alfasadu manna la ya'lunakum khabala wal khabalu kuma habalu takan zo da ma'anar mutuwa wala taftinni ma'ana dai la tuwaddikhni kada ka zarge ni karhan wa kurhan wahidin guda ne mudakhalan ya da fi wani wurin shigewa a labe da za su shiga a ciki يجمحون يسرعون سنا غوغاوا والمؤتفكات اتكفت ai in kalabat bi al ardu ta juye da mutanen ka. mutanen annabi lutu alaihi salam ahwa ai alqahu fi ya jefa shi a cikin rani kowace rani ya ƙulub na zuraidin fi makasuratihi innal qada qazifi fi huwatin la yastabillu nafsu man hawa sai dai wannan kalima ta wal mu'tasikatu ahwa ba cikin suratul bara'a take ba cikin suratul najm imam buhari ya ambaci ta na kawai istitradan adanin huldin dawama jannatu adin adantu bi ardin ay aqamtu na zamna kan wa min huma adinun wurin zama wa yuqalu fi ma'adin sidikin a wurin zaman gaskiya ay fi manbiti sidikin a matsarar gaskiya al khawalifu alkhalifu allazi khalafani khalif shine wanda ya mamaye mini wa in kana jam'u az-zukuri ma ki tare sai zauna bayan ni na tafi saboda ka wanda ya zauna gida bayan kai ka tafi suna ne khalif to jam'in shi khawalif wa minhu yahlufuhu fil ghadirina yana cikin wannan yana mamaye shi a cikin wa'anda suka wuce wa yajuzu an yakuna an-nisa'u min al-khalifati kuma yana yiwa a luga jam'in mata ya zama daga khalifa ne jam'in ta khawali wanda mata mazauna gida khalifatin mazamniya gida mace mazamniya gida jam'in ta khawali wa in kana jam'a zukuri in kuma ya kasance jam'in maza ne hawalif waɗanda suka zamna gida ba su bi annabi wurin yakin tabuka ba to fa hu lam yujad haqiqa a ba a samu ba ala taqdiri jam'i bisa ga wazani na jam'in wannan illa harfani sai harfi biyu ma'ana suna biyu ga luga babu ma'auni wanda an kai jam'in maza bisa ga ma'aunin fawa'il fawa'il hawali sai kalima din kawai farisun fawaris zarubi guda ko zarumai mahaidoji halikun hawalik bankin waɗanda suna guda biyu duk cikin larabci ba ka samun inda an ka auno jam'in maza wanda yake mufradi ne fa'il a mai jam'i fawa'il in ba waɗanda haruffan biyu ba haka imamul buhari ce wa ta'ala amma ibnu malikin al-andalusi wa ta'ala mai alfiya ya yi na kado ga wanda ya ce a'a akwai sunaye da yawa wanda aka samu da wannan ma'auni kuma na maza kamar shahikin dogon dushi shawahik na kisin mai soke kai ne jam'i ne na watis ba ku soke kanku akwai kuma dajinin jam'i ne dawajin kaga ya kawa da ce akwai kahilin kuma jam'i ne kawahil akwai kuma ja'ihin wanda aiki ya sama jawa'ih to kaga a shi suna da yawa to amma duk da haka malamai sun yi goya bayan imam al bukhari bisa ga abin da ibn malik ya kawo suka ce saboda kalmomin da ibnu malik ya kawo in ba guda ba tak daga cikin ta duk ba ga mutane an gaba ba shahikin ai zuci ba mutum na ba shi ko nan farisin fawaris halikin hawalik mutum namiji aka ne ma'ana mutum namiji a yi mai jam'i shina fa'ilu a yi mai jam'i fawa'ilu waɗanda su an gajiya wato bisa ga hakika ni ga larabawa sauran waɗancan duk ko ya zama duci na ko ya zama wata dabba ta kamar dajin inda na dajin kaga dabba ta dawajin kahilu gaba ta ta jiki kawamin ka faɗa in dai ba irin naki su ba da waki kaga shi wannan naki su ru'usihim ta saboda haka malamai sun yi goya ma imamul buhari baya a larabci da ƙyar a samu fa'ilu jam'i ne fawa'ilu in ba waɗanda ba wal ilmu inda Allah ta'ala al khairat wa ulaika lahumul khairat wahiduha khairatun waɗannan suna da ‘yan matan aljanna fihin na khairatun sa'an kuma an fassara lahumul khairatu suna da alkhairai da yawa don jam'in hairi na khairatun wahiyal fawadil su ne mata mafifita murjauna mu'akharuna waɗanda aka dakatar wa akharuna murjauna da amrillah ashafa shafir gaba wa hawa hadduhu shine kaitin gebi wal jurufu ma tajarrafa abinda ya yanka min siyoli saboda ambaliyar ruwa wal audiya da raguna na gebe da raguna siyoli gebbu da raguna suna yankawa saboda zubar ruwa harin ha'irin mai riftawa ya rifta wasu daga nan sai ce la'awawun shafakan wa farakan amma wasu bayan ya ce harin ha'irin sai da ce yuqalu tahawwaratil izan hada hadamat wa nahara mitlo ana cewa ta tahawwaratil bi'ru rijiya ta rifta izan hadamat sun ta roshi wa nahara kuma mitlo ana cewa inhara ta hauwa tahawwaratil bi'ru to ya cancanta a game su da harin ha'irin daga harin ha'irin sai a ce yuqalu tahawwaratil bi'ru idan hadamat wani hara mithlu sannan a ce la'awahun nufa da a haka tare saboda haɗe suke la'awahun shafaɗan mai yawan komawa ga Allah ne saboda sauna wa farakan da tsoro farakan wa qala ash-sha'iru wani mawaki ce idza ma kuntu arhaluha bilailin ta'awwaha ahata ar-rajul al-hazin da sabin tashi idan sama rafu mata sirdi cikin dare sai ya rinka nishi na kuka irin nishin mutum mai bakin ciki a awawun mai yawan kuka na tsoron Allah subhanahu wata'ala da irin ajin zuciya haka <laughs> awwa kenan babu qawlihi bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin babin fasar cewa Allah madawakin sarki barra daga Allah da manzo ne zuwa ga waɗannan da kuka yi alkawari da su daga cikin mushrikai a sanar da su Allah da manzo ne sun barra da alkawarinsu an jingina alkawari an walwale azanun wa azanun min Allah ya ilamun sanarwa wa qala ibn abbas ibn abbas yace uzunu ayu saddiqu huwa uzunu shi kunne na ma'ana da an hada mai labari yadda yake yana kaskantawa tutahhiruhum wa tuzakkihim wa nahwaha wa tanusha wa nahwaha ba الزكاة فسر كلمة زكاة الطاعة تكن زود معنى الطاعة والإخلاص لإخلاصه دون الله ونحوها كثير وإن لفن لك كثير ونحوها هذا ما يوجد مكمنشن كثير ديوا وتنصحه ونحوها ونحو هذا نقوم ونحوها ونحو هذا كثير والزكاة الطاعة والإخلاص وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله شيء أفسر لا يؤتون الزكاة إن جوا إن جي ابن عباس هكا يفسر لا يش... لا يؤتون الزكاة يعني لا يشهدون أن لا إله إلا الله لذا وانا آية تكون سورة فصل التكي ببراءة با أما إمام البهاري أم بجيتنا استقرادا يضاهون يشبهون هنا كمالا حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سميت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية كرشن آية نزلت تستبكى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وآخر سورة كرشن سورة نزلت تستبكى براءة <clears throat> وأن آخر آية بالنسبة يا جبات أتفسير البقرة من أي بياني cewa ah, wata koyo jagu na fihi ilallah ta ita ce ƙarshen ayatun baka gaba da a cikin Alƙur'ani. to amma nan nisba kuma shi bara'u da yawa da aka bai ce annabi ya ce ba bai yi rabin adam ba saboda haka dangane da abin da shaye ayoyin daga magana a kan gado to wannan aya ita ce ta ƙarshe dangane da wuraren da aka magana munafukai a cikin alkur'ani to suratu bara'a ita a bakan damiya ta maganan munafukai ita a ƙarshen abin da an kai magana akan munafukai babu qaulihi babin fadar Allah fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin ku yawo a cikin ƙasa gwargwadon wata hudu ku sani lalle ku ba ku ma Allah kuma lalle Allah zai kumya ta kafirai sihu ai siru ku dai ku yawo cikin ƙasa ma'ana alƙawalin da aka ɗiban musu ko bakin tazar da an ɗiban musu wata hudu حدثنا سعيد بن غفير قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب وأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر أبو بكر يا أيكاني في تلك الحجة قولنا حج ليته شكرا تترى لهجرة النبي يا نتا أبو بكر أمير الحج كما يغوريش دشي سنة رواه to abu huraira yake abubakar ya aika shi a wannan hajjin fi mu'azzinina tare da wasu masu sanarwa ba a sahun da shi abubakar ya aika su yau man nahar ranar layya kaga shi aka sa ministan watsa labarai wannan lokaci kuma shi amirul hajji to shi kuma sai na shi kanana kanana su ta yi su watsa labaran tunan haka mutum guda bai iya isa wurin aikin hajji saboda haka abu bakar yana abu huraira yana cikin wanda ya zaba cikin ba sanarwa da wasu masu sanarwa shi ne abu huraira ke cewa abu bakar ya aika shi tare da wasu ma sanarwa wanda za su wakilce shi wani wuri su yi sanarwa da suna sanarwa biminan amina Allah ya hujja ba al-ami mushrikun wala yatufa bil bayti uryanun shi sanarwa daga wata shekara kan mushriki ya sake tawo aikin hajji an kashe mushrikai su tawo aikin hajji da wannan shekara kuma ba wanda zai sake wa ɗakin ka'aba ya dawafi shi na zindir sai su cire tuwayen, su ce ba su tawafi da tuwayen da sun tafa a Allah sharrin shedan kenan ga haka na cewa illa sharikan huwa laka ga kuma kana gudun kai tawafi da tawayen da ka sa a Allah Wani sabon Allah illa sharikan huwa laka babu qaulihi babin fadar Allah subhanahu wata'ala wa azanun min Allah sanarwa daga Allah wa rasulihi da manzo ne ilan nasi zuwa ga mutane na tsallake ko to kala humaydun afwan kala humayd ibn abdurrahman humayd ibn abdurrahman yace thumma ardafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ali ibn abi talib bayan an tura abubakar sannan annabi ya biyar da aliyu shi ma ya tura shi wa amara ya hore shi an yi azuna shi sanarwa bi bara'ata da bara'a kamar kenan malamai suka ce shi aliyu an ce karanta bara'a gaba dai mai sanarwa da ita kala abu hurera abu hurera ce fa azana ma'ana aliyu sai aliyu shi ma ya rinka sanarwa tare da mu yau mun nahar ranar layya fi ahli minan a cikin mutanen mina bi bara'ata da bara'a wa Allah ya hujja ba'd al'ami da kuma dorin cewa irin sanarwa ta Abubakar cewa bayan wannan shekara kan mushriki zo haji wala ya tubu bil baiti uryanun wanda yake zindir ya zo yayi dawafi babu qawlihi wa azanun min Allah sanarwa daga Allah wa rasulihi ila nas zuwa ga mutane yawmal hajji al akbar rana hajji babba mafi girma ma yawmal nahar kenan anna Allah bari'un Allah ya barra min al-mushrikin daga mashirikai, wa rasuluhu manzo ne ma ya barra da mushrikai fa in tubtum in kun tuba fa huwa khairul lakum shine alkhairi a gare ku wa in tawallaytum in kun bishire fa alamu ku sani annakum haqiqa ku ghairu mu'jizillah ba za ku cire ma Allah ba wa bashirin lazina kafaru ka sanar da kafirai a azabin alimin da azaba mai radadi آذنهم معناته أعلمهم قالوا آذناك ما منا من شيء حدثنا عبد الله عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني هميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة أبو بكر يا أيكاني أولنا هج تشكرا ترى دعك فاش أمير الحاج كما kuma رواه في في المؤذنين تاري دا وصو ما قصنا روا بعثهم دا شيء أبو بكر يتورا يوم النحر رانا الليا يؤذنون في سنة روا بمنا أمنا سنة روا ألا يحج بعد الآن المشرق ولا يتوب بالبيت عريان قال هميد هميد يتي ثم أردق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلي بن أبي طالب سنة النبي بير دا أيكا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره يهوري علي أن يؤذن شيطان رواه ببراءة ببراءة قال أبو هريرة أبو هريرة فأذن معنا علي علي يسر رواه تريد في أهل منى a muta a cikin mutanen mina yau man nahar ranar layya bi bara'a da bara'a to nan inda aka ce kala abu huraira wata nusha sai ta zo kala abubakar amma kuma kuskure na abinda asawa ba kala abu huraira ba kala abubakar ba wa Allah ya hujja ba'd al-ami mushrikun kuma daga cikin sanarwar da aliyu bin abi talib ya yi bayan bara'a kan wanda yake mushriki ya dawo wurin aikin hajji bayan shekarar nan wala ya tufu bil baiti wala ya tufa bil baiti uryan kuma duk wanda yake zindir ba zai zo shi dawafi ba illa allazina ahadtum min al mushrikina babin fassarar fadar Allah subhanahu wa ta'ala illa allazina ahadtum min al mushrikina حدثنا إسحاق إسحاق ابن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاد أن أميد بن عبد الرحمن أخبره يا باش الأباري أن أبا هريرة أخبره يا باش الأباري أن أبا بكر رضي الله عنه ضعفه أبو بكر يا أيكا أبو هريرة fil hajjati allati amarahu rasulullah sallallahu ko amarahu a hajjin nan da annabi ya sanya shi amiral hajji amarahu ja'alahu amiran wa in ta'ammara alaikum abdun shekarar nan da annabi sanya abubakar amirul hajj alaiha ita عليها الضمير الحجة أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حج الوداع كان حج بنكوانا في رحب أتكلم وسط جماعة يؤذن في الناس شنا سنرى أتكلم متاني Allah ya hujjanna ba'ad al'ami mashriku bayan wannan shekara ba wani mushriki da zai sake zuwa hajji wala ya tofa bil baiti uryanun ba wani wanda yake zindar da zai zo shi dawati fa kana humaydun yaqulu sai humayd ɗaya daga cikin marwayata ya kasance yana cewa yawmun nahari yawmul hajj al akbar ranar layya ita ce yawmul hajj al akbar min ajli hadisi abi huraira ya fahimci haka shi humaidu saboda wannan hadisi na Abu Huraira babu faqatilu babun faqatilu a'immatal kufr babu da ne babu tanwini babu faqatilu a'immatal kufri badan fassarar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ku yaƙi shugabannin kafirci innahum la aymana lahum ba su da alƙawari حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة من كفن شكون حذيفة فقال زيد ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ba wanda ya saura a duniya daga cikin mutanen da wannan aya ta shawa sai mutum uku kawai to amma ba ga ayat da mun karanta ya kace ba ya ayu allazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ita yake ba babu wanda rage daga cikin su sai mutum uku kawai in ji Huzaifa yana faɗa mu almajirai da suke tare da shi ya ayyuhal na amanu la a aduwwi wa aduwwakum awliya wanda kenan abin da ya dacewa da wannan hadisi ya kasance cikin tafsir suratul mumtahana ko mumtahina amma ibn mardawai aka yi kawo shi na fahima aka yi kawo shi misal malik daidai da wannan ayat malamai suka ce abin da alaka kawo shi nan saboda cewa faqatilu a'immatul kufri innahum la imana lahum uku din kuma da yake su sun ka rage su ne abu jahal bin Hisham la'natullahi alayh da Utbah bin Rabi'a da Abu Sufyan su yi kadi wanda shi Abu Sufyan ya musulunta wasu malamai ma sun dai da Utbah suka sa su Suhail bin Amr to ai haka dai su Suhail bin Amr da Abu Sufyan su sun musulunta Abu Jahl da bai musulunta ba zai fa yana nufin da yake maganar nan su sun kare to na akwai iskali ai an ba abu da an kashe shi a badar to kaga ku zai baka magana ga ai babu abu jahali saboda haka wasu malamai suka ce utubatu ne bin rabi'a da abu sufyan da suhailu bin amr ba da abu jahal ba wal ilmu inda Allah ta'ala wala min al munafiqina ba wanda ya saura daga cikin munafikai illa arba'atun sai mutum hudu duk munafikan da akwai madina duk Allah ya gama da su mutum wata sai sun ka rage yanzu masu rai in ji huzaifa faɗaɗa a arabiyu sai wani balarabin kawai ya tashi ya ce ko ya ce kawai innakum ashabu muhammadin ku dai sahabban annabi muhammad ashaba yani kenan an sha harafin nida ya ashaba muhammadin an sha harafin nida ko kuma ya zan badali ne daga kum innakum kaga kum shi a sunan inna مبني على السكون في محل النصب أصحاب سيزا بدل إلى غيريش محتمل ko dai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tukubiruna ko ka faɗa muna falar da mu mu sani ba to amma ka ce cikin muna kai saura mutum hudu to kuma ba ruwa haula allazina yabqurun buyutana ni an matsayin wudan ga da kafa gidajen mu wa yasriquna a alaƙana su dukiyan mu kaga shi a rajo shi na gani ai ko su na kai na masu sata da dare su zo su fashe ɗaki su toke kayan mutane wata nufa ta Buhari aghlaqana ba a alaqana ba aghlaqa ma'ana gambunan mu da mun ka kulle ghalq to su ba mun kai da an matsayin su kala sai zai bace ula'ikal fusaqu waɗannan ba su kai ne ai sata fasikanci ta ajal na'am in ji Huzaifa lam yabqa minhum illa arba'atu ba wanda ya tsara daga cikin munafikan nan da aka ba labari akan su face mutum hudu ahaduhum guda daga cikin su shehun wani tsoho na kabirun rugub ya rike rugub law shariba al-ma'a da zai sha ruwa albari da mai sanyi lama waje da ko ba zai ji sanyin su ba kenan in tsoha kai tsoha ko ruwan sanyi tsohon sha da jin sanyin tsohon ya yi nisa kenan subhanallah ya tsoho daga bannawan ga muna wacce babu kaulihi wallazi ne ya kane zuwa zahaba walfitbata wala yin fi buna hafi sabi lilla waɗanda suke taskace zinari da azurwa ba su ba da ita fi sabi lilla fa bashirun ka sanar da su bi azabin alimin da azaba mai حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هنا شوى يكون كنز ويكون كنز أحدكم يكون كنز أحدكم taskar ɗayan ku za ta kasance yau da ranar alkiyama shuja'an kwamarci a tsara'a mai sanko za a tattara taskan mutum dukiya ce da yake hidda haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sai a maishe ta kwamarci duk da wasu malamai suna ganin wannan aya ba ta sauka ne akan zakka ba kamar da za mu ji nan gaba kaɗan ba kutai mutum da sa'idin haddasa na jaririn. an husainin an zai dike wahabin ƙala marartu na kitta ala abi zarrin wurin abi zarrin bin rabba a rabba rabza wajen garin madina da nisa wani ƙauye na cikin daji na aka ce ba rabza fakultu sai dake ma abu abu zarrin da na ganshi can rabza ma an zalaka bi hadhihi al-ard saukar da kai wannan kasa nesa ga madina cikin ƙauye cikin daji kala kunna bi shari yace ai mun kasance a sham fa qara'atu sai ni karanta wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi azabin alim qala muawiya muawiya yace shi abin da ya fahimta game da fassara wannan aya ma hadhihi fina wannan aya ba ta shahe mu ba illa fi ma hazihi illa fi ahli kitabi wannan aya bata shahe kowa ba sai yahuda da nasara su Allah ka ne qala abu zarra yace qultu ni ko nace inna halafina wa fihim a wannan aya ta shahe ta shahe mu kaga an samu sabanin fahimta to saboda wannan sabanin fahimta da aka samu sai dama shi abu zarrin shi na wani aiki ne a can sai mu'awiya ya hissai daga aikin sai ya dawo a madina sai mutane suna kama tawowa gida ne kamar shi a shugaba to don gudun ka a samu baraka mutane su kasu kashi biyu sai sulane da madina kuma can cikin daji cikin ƙauye don gudun kai ya zama an kawo da huruj daga shugaba ko ka kenan sabanin fahimta bai dalili akan a balle a yi kiyayya a yi gaba a tadda husuma A abu da mashi ra'ayi dai sanda yana shan aikin da an kasa shi wadda a inda zo ita ya karanta mutane shi na hada musu ha shi fassara ce da fahimta dai in ka samu abin da kan mallaka to in ka cire lalurar ka ta yau to saura dole kai sadaka in ka aje ya kai gobe to yana cikin ya kan zuna kan zuna don haka laihina saboda ka yau in Allah saka samu dubu goma kuma duk lalurar ka ta yau baki ta dubu biyu to baka aji dubu takwas ba sai dai ka rage matalakawa kai ayat saka ne ba ka aji dubu takwas don haka haka shi abu zarre shi duk abin da ya samu bakin bukata sai rabewa yake kuma yana kokarin tsawara mutane akan haka kuma yana ganin wanda bai haka ba laifi na saboda haka sai mu'awiya da ka sai shi sai ya dawo madina da ya dawo madina mutane suka kama tururuwa gida ne ana taruwa ana cika kamar shi a shugaba sai fahimci to za a samu matsala saboda mutane haka sai sula ne ko ba da can cikin kawai cikin daji saboda maslaha wanda mai yawan sahabbai ba su fahimci haka ba ko tunda akwai mai yawan ba suna dukiya Abdurrahman bin Auf kamlahu ha ga wannan nan ah, wanda ya bar miliyan hamsin da dubu da biyu <laughs> eh? abu zubairu ko na manta a hadisin nan dogo wanda ka magana akan eh, zubairu ko hmm, zubairu nan wanda yawa ya yawa bina awa wanda yawa da ne wofi cewa biya bashi da aka biya dai to ai karshe gaba ne da aka tattara dukiya da shida da gida wani kaza shida da gida wani kaza shida da gida wani kaza dukiya dai a kasa da ke ta kai miliyan hamsin da dubu da biyu to kaga ai ya ake kenan ga Abdurrahman bin Auf an san irin dukiyar da a gare ko wata rana cikin madina abin da shigo raƙumi ɗari bakwai da kaya duk nashina sun dawo da wurin fatauci sun doko kaya da abinci da sauran abin da mutane ka bukata haja kala-kala raƙumi ɗari bakwai kowane dore da kaya aka faɗa ma a jazar ce Allah ya saba dukiya ta albarka amma al'amarin lahira ya haɗa duniya sai wajen sassa ɗaya zai faɗa mai sai ce duk ya ba shi albarka saboda Allah ba kuma ɗari bakwai da kayan in su kaga ai ba kuɗi gare ba kenan to kaga kenan sahabbai ya ku su bi ra'ayin a abin zarar ba cewa lalle ba ka ajiya. to tun sannan ma wanga ra'ayin shi na da waya ina ga yanzu babu kaulihi babin fatar Allah azza wa jalla yawma yushma alaiha fi nari jahannam radda za a kona dukiyar nan cikin wutar jahannama fatukuwa bi haji ba bawo a shaha ta ailalar ga gosunansu goshinsu wa junubahum da sassansu wa zuhuruhum da bayansu saboda in mabukaci zo wurin sai su daure huska su bace huska to dashi sai aljaza'u min jinsil amal ba mace huska sun kai ba da sun ga mabukaci to sai a shaha musu wuta ga huskar su dukiyar nan ta fi a kona ta a sa ga huskar su da ƙara macewa in mace suka suka fanta yi ko wata dubu marowaci ya abin ya kai karshe in yan mace huska na ju abin da zai sai juya maka gehe to sai a shaha ba gehen wa zuhuru mu kan abin ya kara sai ya baka mai to sai a shaha gaban haba ma kanastum li anfusikum mala'iku na ce muku na ce musu wannan shi ne abin da kuka taskace don kanku ku suke taimaka ma talakawa fa zo ku ku dandane ma kuntum ko ku sha mun kan da can ba ai ko zuku yake ne sami da zauki fil fami ba ba tsanana na ba na baki ai sha ku sha azaba na kuntum taknizun sakamakon abin da kuka kasance kuna tafkacewa wa qala ahmad bin shabib ya gabata a cikin kitabul zakati bi atamma min hadha بن سعيد حدثنا أبي أن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا من يتما عبد الله بن عمر ترد عبد الله بن عمر فقال سيتي هذا قبل أن تنزل الزكاة وأن آية عرقك كرنتا الذين يكنزون الذهب والفضة kafin mu a saukar da zakata kayan a wajen ta zakka ne kamar abin da aka wajen zubo da bukari suna ganin ma ayar ba kan zakka ta magana ba kayan a wajen ta zakka ne rashin taimakawa fi sabilin layi ga talakawa da gajiyayyu da sauran bukatoci shi zai cancantar da mutum wannan azabar daga baya haka wajen ta zakka amma majiya malamai za a ga suna ta kawo dalili ta akan zakka falamma unzulat lokacin da aka saukar da zakka ja'ala Allah sai Allah ya sanya ta tsuhuran tsarkakewa lil amwali daga dukiya in mutum fitar da zakka ya tsabtace dukiya sai ya tsarkake ta saboda haka ba ta zama wata matsala gare shi باب قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا باب بدر الله سبحانه وتعالى حقيقة lisayen watanni a wurin Allah wata goma sha fi kitabillah a cikin littafin Allah alawil mahfuz yawma khalaqa samawati wal arda turan da Allah halicci samai da kasai min ha arba'atun hurun daga cikin watannin nan sha biyu akwai wata hudu masu alwarma zalika dinul qayyim القيم هو القائم شيني ميكاكي wanda bai da كركتا حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الزمان قد استدار زمن ياكي ويو كهيئته كمر صفاتي يوم خلق الله السماوات والأرض قد الله على جزم بيرك الصين السنة اثنا عشر شهرا شكرا وتا قوم شاجوني منها أربعة هرم daga cikinsu akwai hudu masu alharma ثلاث متواليات الكجيري ذو القعدة وذو الحجة أو حجة والمحرم ورجب مضر درجب رجب مضر أنا رابع شكل عبيل مضر دوت وصول فكه الجرمة ماشي الذي بين جمادى وشعبان وديك تكان جمادى لشعبان لأنه يعني أكجيري بداته أصل لكي ya yi tsawo ba da kamata mu tsaya suna yana da tsawo na tsara Allah tawfiq to ta'awa ta'awun ta'awwahu ba lallai kan lallai kan to ta'awwaha da ya daidai ko sai in ya zama mubari ya ka ciya yawa ya ta'awwahu lalle ta'awwaha da dai ban fahimta ban ban da shi ba tun muna karatu ta'awwaha don fili mazi na ya riga ya yi. in mubari yana sana a ce ya ta'awwahu yawa ko ta ta'awwahu anta ya ta'awwahu huwa eh? hmm, ai ta'awwaha ahatar rajuli shi mutumin da yake magana a kai ne wata kasida ta doguwa da da hikimomi da sauran yana magana da wani mutum a cikin ta ma yana cewa fa in ma an takuna aki bi haqqin fa a'rifu minka tafsinin samini kaga lamirin namiji na da namiji yake ta'awwa shi mutumin shina nishin kuka a hatar rajuli ko a idza ma kuntu arhaduha bi laylin bagat eh arhaduha bi laylin ina darma mata sirri in littafin a kama taguwa ta sirri shi wanda zan rabuwa da shi yana kuka ba taguwa aka nufi ba gaskiya sauye da gaske a huwa a nan inda mace ta a ta ta'awo ko ta'awwa a ko na nijina yake ta'awwa huwa na kuka an gane shi wanda zai rabu da shi kenan kasida suna da kuma akwai kimomi gare ta kasida ta adabiyya mai ban mamaki hmm? akwai kalmomin ciki waɗanda ba su daɗi a kuma masu daɗi masu hikima fa in ma an ta kuna a ibi haƙƙin fa a a rikomin ka kafinin samini wa in ma ka za ka ba a waƙoƙin suna da yawa a biyatin kasira ya ɗauko wannan baiki na kawai don yankin tijaji da ta'awwa da awwa'un to insha Allah za mu dakata abin fatar da dai Allah ba mu lada da iko aiki da shi kuskure Allah shi ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk